وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم قوام صاع البركة بركة مدفاك حدوى وأن المجلسين ماكو آه، ماكو مثلا الإمام مسلم لكي ذر الأنبري وأن مثل كرم ثلاثة المقدمة العشماوية والنفر العالم الفقيه عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمة الله عليه yau muna ashirin da hudu ga watan juma'a da akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan daya miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne darasinmu na tara a cikin wannan littafi albarka idan ba ba lokaci ya riske mu wancan zama muna rukunin ɗaya daga cikin rukunin sallah shine rukunin karatun fatiha muka ce ƙarƙashin wannan akwai masa'i da dama muka fara tattaunawa za mu ƙarƙare sai ya zama na mutum ne ya zo ya musulunta bai iya suratul fatiha ba kuma duka an yi sallah an yi sallar jami'a lokacin da mutum ya musulunta a lokacin ya waje ba shi ma ya sallah ya za a yi ɗayan biyu ko ya kasance idan mun koya mai fatiha a wani lokacin zai iya zai iya musamman idan ka kalli abin ta fuskar yanzu akwai waɗanda ba musulmai ba amma suna zaune da musulmi suna jin yadda musulmai suke karatu dama kan yi musulunta ya iya shi kenan sai ya karanta mu ji idan ya karanta daidai shi kenan sai mu ce ku yi sallarsa ko kuma ya kasance ba zai iya karanta ba to idan ya kasance ba zai iya karanta ba a nan fukaha suna kallon cewa to lokacin zai isa ya koyi fatiha kafin lokacin ya fita in har yana da kyakkyawar kwakwalwa kuma zai iya ɗauka da akwai ba baya ɗaukan gani duk yadda za ta wurin ya gane karatu baya iya ganewa saboda wanda yake cikin da zai to kaga wannan maganar ya iya ma kafin lokacin da ta taso ba ko to ana magana akan wanda zai iya in har zai iya ɗauka ya iya kafin lokacin ya fita to ya waje ba mu koya masa ya iya kuma ya sallarsa da ita mun gane malamai suka ce ko da lada zai bayar a koya masa ya waje ba ya saka to amma idan ya kasance dama misali watakila daidai ne eh, daidai ne to kaga wannan ya za ka iya gane ya iya fatiha ko bai iya fatiha ba duk da watakila yanzu akwai yanayi na hanya ta zamani wadda za a iya da ishara ana magana da su kuma a gane ne suke ne suke abin nan faɗa to idan ya kasance abu na biyun ne da muka faɗa cewa ba zai iya iya ba a iya wannan lokacin kai watakila ma inda za ka ba shi shekara ma ba zai iya fatihar ba Eh? ba zai iya ba to wannan ya faɗi a kansa kawai abin da fuka suke cewa ya ji an ya tamma bi ghairihi ya waje bai dinga bin wani sallah to kaga duk ran da ya bari kuma jam'i ya kuke mai ya shiga uku ko <laughs> duk ran da jam'i ya kuke mai ya shiga uku mun gane wannan eh Allah ta'ala a'lam to sai abin nan na uku na biyar farali ko farilla ta biyar cikin fara'in sala shine alqiyamu laha tsayuwa domin karatun fatiha din taban wannan babu sabani a matsalar liman da wanda yake yin karatu shi kadai wanda yake sallah shi kadai shine al-imam da al ko kuma al-munfarid to amma cikin mamu wanda shi dama yana da liman wannan misalin mun tattauna ta da yawa ko a baya kenan sai ya zama da liman da wanda yake sallah shi kadai wannan tsayuwar da zai karanta fatiha ita ma rukuni ce sai dai idan ba zai iya tsaya ba sai a tafi maganar zama ko eh na'am to shi kuma mufa da yake tsayuwar wannan tsayuwar da yake ta me ce ce malamai suka ce wannan tsayuwar da yake yi ta kabbara harama ce da ruku amma ba ta karatun fatiha din ba ce Wa uba ka ce kuma da koyi da limamu domin inna ma ju'ila al-imamu fi utamma an sanya liman dan ai koyi da shi dan haka kada ku saba masa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce farilla ta bak ta shida shine arrukuwa yin ruku'u wannan kamar ba sai mun wato tsawaita ba domin a cikin ahalari duka mun yi magana kan sifar yadda ake ruku'u ko to sai dai kawai ƙarƙashin ruku'u akwai matsaloli da dama matsala ta farko tana da muhimmanci shine mun ga sifar yadda ake ruku'u ana so bayan mutum ya zamto ya daidaita kamar yadda misali malamanmu suke cewa da za a ɗauko ƙwarya a ajiye to ba za ta tsaya da jirgin alamun cewa ya daidai shi ko sannan daga gadon bayansa har zuwa kansa ana so su daidai mun ji kuma bayanin sabanin tsoron to in ya ɗan dago kansa haka fa kaɗan ko kuma ya sunkuyar da shi babu laifi amma mai cikakken ruku da ake bukata kan daidaita yake ya tafi daidai da da gadon baya to ka san dai a cikin sifar ruku'u ana sanya tafin hannaye akan mai gwiwar kafa to shi sai wannan sunkuyen da ake yi amma sai bai sanya hannayensa ba a gwiwar ya in sai yi, hmm? malamai suka ce sallar ta yi amma ya yi khilafin auna ya yi sabanin abin da ya kamata sallar ta yi domin duk wanda ya wannan sunkuyen to ana cewa ya yi ruku da haka ruku'unsa ya yi Eh, shi ne ma malam bai muktasar al'allamatu khalil yake cewa eh, wa wada yadayhi ala usbatayhi bi ruku'ihi amma da ya tashi shi sai ya lissafa wannan cikin mustahabbatu qara mai eh, muktasar khalil da ya tashi sai ya ce sannan zai sanya ko wa da kuma ya sanya wato tafukan hannayensa akan gwiwoyin kafarsa yayin da ya yi ruku sai ce wannan mustahabbi ne a sallah to kaga in an ce wannan yin hakan mustahabbi ne a sallah ma'ana in baka yi shi ba ruku'un ya cika ka zo da asalin abin da ake so ka zo da shi wataƙila matsala ta biyu wadda ita ma tana da muhimmanci shine ka zo ka tara ana yin sallah kaga kai ka da ka zo har liman ya yi ruku ka kai ka zama masbuk an riga yi ko an riga an wuce ka a to da ka zo ba ka yi ruku'un ba ka kai ruku'un har da shi kuma liman ya ɗago to wannan ittifaqan ba za a yi lissafi ba da wannan raka'a saboda ana riskar raka'a ne da riskar ruku'un liman ma'anar riskar ruku'un liman kuma shine izamto masbuki wanda ya zo daga baya ya shiga har ya yi ruku'un nan gaɓoɓin sun daidaita sai da ya haka sannan limamin ya ɗago to kaga wannan ya samu amma kana tafiya kafin ka kai shi kuma ya ɗago to me za ka yi ɗagowa za ka yi nan kana da ɗayan hali biyu kana ta kokarin to kai ka samu ne ko baka samu kawai sai ya tafi ruku'u to kawai bi shi ruku'u ya tafi sujjada bi shi sujjada kada kai lissafi da wannan raka domin me baka same ta ba mun gane eh. to amma malamai suka ce da abin a ce ya dawo din to sallarsa ba ta ɓace ba kuma babu wata sujjada a kansa ba zai lissafin cewa ko ya yi daɗi ko ya yi kaza ba a shi kenan nan an mai afuwa liman ya ɗauke masa shi amma idan idan liman ya kammala shi kuma ya tashi sai ya sai ya gaba mun gane wannan ko matsala ta uku to ya lamarin da sha'anin yake idan na zo na samu limami na ya rigaye ni a wasu raka'o'i daga ciki sai na zo ina gaggawa in yi ruku'u to amma watakila saboda yanayin yawan mutane faɗin wuri da sauransu sai na kasa rarrabewa wai na riski limamin nan ko ba riska ba wannan zai yi ko ba zai yi ba zai domin akwai limamin da sai ya dago yake kabbara ko sai ya ɗago su kunnan tsamsan nan zai ce sami Allahu liman hamida to sai a wurin sai na samu ne sai na samu sabani sai na samu rudani wai kuɗin nan na same shi ne ko ban same shi me ya kamata ne a wannan halin abin da ya kamata ne shi ne in ɗauka ban samu asali shi ne ban samu domin yi masu buki ne rashin samu na shi ne asali don haka anan alyakainu la ya zo shakk samu na kuma wannan ne wani bayani doriya akan asali din don haka a nan kawai sai in yada wannan kokwantar da nake kawai in ɗauka ban samu ba idan aka kammala kuma sai in tashi in daɗu wannan mun gane wannan ko da haka kiran a nan sai ka ce sallar tayi, yi amma wannan raka'ar an jefar da ita da ita don haka sai ya yi eh. farilla ta bakwai an rafu minhu dagowa daga ruku'u mun ji yanayin yadda ake yin ruku'u da yadda ake son kowace gaba ta tsaya a gurbinta a nutse babu maganar garaji a tsaya a komai a da kuma yanayin yadda ake buƙatar da waqtu ma'nina daidaito da nutsuwa sawa'un a wurin wanda yake ganin i'tidal da kuma nina abu ɗaya ne ko kuma wanda yake ƙoƙarin rarrabewa cikin fuqaha yake i'tidal daidaito tumanina kuma nutsuwa in za a tana mun tattauna wannan matsalar da muka yi a halari ko cewa menene yake rarraba tsakanin su to ala ayyati hala wannan ka ce da ruku'u da daidaito da nutsuwa ba za ka iya raba ya sa muka ga a hadithul musii salati ai da ya zo ya yi ruku'u babu daidaito babu nutsuwa ya dago daga ruku'u babu daidaito babu nutsuwa ya tafi sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je kai sallah ba kai sallah tare cewa gashi yayi ruku'u irin nasa ya dago daga ruku'u irin nasa ya yi sujada irin tasa ya dago daga daga sujada irin tasa to anan ba irin tasa ake so ya ga irin tsaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallallahu alaihi ka koma ka sake sallah ba kai sallah ba sai ya lissafa wannan sallar da aka yi mata garaje cewa da ita da babu duk ɗaya me yasa malamai suka ce saboda an rasa i'tidal an rasa tuma'nina babu daidaito babu nutsuwa mun gane wannan ko to dagowa daga ruku'u wannan menene farilla ce ko haka ne to kenan ana nufin da abin a ce ruku'u babu nutsuwa ta baki mai ruku'un babu daidaito ruku'un ya ɓaci aka ne to sai da ya ruku'un bai dawo sai ta tsunar sannan ta yi ga shi ya yi cikakken ruku'un su ba mun ce da ruku'u ake samun na ba to ya yi ruku'un amma sai bai ɗago ba ba sai ba me yasa ba sai ba ah, ah. sai mu ce ai nan ai da ruku'un zaman kalfi ɗagowa da ruku'un zaman kalfi da haka ya bar rukuni ana bin kalfi ne ana bin kabashi mun gane don haka kenan mazhabin malikiya kamar yadda suka ɗauke shi wajibi haka na mazhabin shafi'iyya eh? dama imamu shafi'i almajirin maliki don haka shi ma fahimtar sa kenan wanda kawai ya saba a matsalar shine alimam imam abi hanifa yana ganin sunna ne haka ne to ne ma har sai suke kawo wannan matsalar abin a ce ka bi wanda yake ba hanafi sallah shi a wurinsa ɗagowa daga ruku'u ba wajibi ba don haka kawai wani tudu wani gangare kai baka san ma ba hanafi kake bi to kawai da ya ruku'un mai maimakon ya ɗago sai zarci to kai ba malikiya za ka sai ka ɗago shin ba za mu ce idan ya ɗago ba a nan ya saba wa limaminsa domin ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alai malamai suka ce ba za a ce ba domin ai shi a wurin rukuni ne da haka wancan limamin naka ka kyale shi in ka ɗago shi kenan sallar ka ta inganta eh <laughs> duniya to shi kenan ya zami kenan abin a ce mutum yana yin sallah sai ya mance bai dago daga rukun ba ba wai ta da ne ba da mun san idan yana sani yayi a nan gurin ya bata abin da yana sani to sai ya mance me ya kamata ya kenan har ya tafi sujjada sai ya tuna ne ashe ya dago daga ruku'u malamai suka ce sai ya dago a duke kai ka ce daga ruku'un yake sai ya daga ya tsaya sannan kuma sai ya tafi me sai ya tafi sujjada in ya so sai ya zama cewa a irin wannan gurbin sai ya yi sujjada ba abi domin ya ƙara wani motsi wanda babu shi a cikin sallah ko mun gane wannan ko toye farila ta takwas ita ce a sujud sujjada da kuma karanta ahlari mun ji hakikalin yadda ake sujjada a baya ma mun ji ko sujjada akan kan ne gabbai guda bakwai da goshi da hanci ɗaya domin a gabar fuska ciki tafin hannaye da wannan da wannan uku kenan gwiwoyin ƙafa nawa kenan biyar atraful qadamai gefen yan yatsun kafofi guda biyu ka samu guda bakwai ko wani ita ce asalin hakikanin sujjada to kuma mun san cewa in ba amince ba mun yi magana akan cewa ɗaya daga cikin a'immatu al-madhhab yake cewa ba wanda zai dinga dirza goshinsa yayin sujjada sai jahili wataƙila abin da yasa ya faɗi wannan shine wani jahilin zai ɗauka cewa idan bai dirza goshinsa ba kamar sujjadar ba ta yi sujjada sujjadar ba ta kai sujjada ba a'a ita sujjada tana cika ne da wannan sifar yadda aka gaya maka ka sanya goshinka sosai goshin ya zauna shi yasa suke kawo matsalar cewa abin a ce mutum ya yi sujjada kawai sai ya yi sujjada da hancinsa bai sa goshinsa ba suka ce bakwalat ta lalace sabanin akali suna ganin asali ai alisalam da ya tashi nan ya fara nunawa da haka wannan ita ce mafi girman gaba to da abin a ce ya sa nan bai sa nan ba nan suna ganin ta inganta amma ba tare da shi kuma aka fi ɗin ba mun gane shi yasa za mu ji a irin wannan matsalar suna kawowa su ce mai sujjada da ya sujjada goshinsa ya zauna a ƙasa sosai amma hancinsa bai taɓa ƙasa ɗin ba a adafi wakti idan da raguwar lokaci ya hamu mun tuna karatun ahalari ko da yake duk inda aka ce inda lokaci karama wannan mustahabbi ne ba dole ba wa kullu i'adatin fil waqti fadila ko to amma suka ce idan kuma baka sanya goshinka ba ba baka yi sujjada ba da haka wannan a'ada abadan mun gane shi wancan matsalar mutum in bai sanya hanci ba wasu mustahabbi ne rama al'allamatu khalid ya faɗa a cikin al-mukhtasar inda yake cewa wa a'ada li tarki anfihi bi waqti wa a'ada li tarki anfihi bi waqti kuma zai rama sallar da yayi bai sanya wurin sujjada bai sanya hancinsa ba a ƙasa idan da ragowar lokaci ana lokacin sallar da ya fita kuma wala shi a alai nan babu komai a kan kun gane to amma mun san ba a mance ba wurin bayanin da kuma malaman malikiya suke wurin abin da ya shafi sanya gefen ɗan yatsun kafa ko wannan bisa zance mafi rinjaye a wurin su sun yi la'akari da shi a matsayin sunna don haka suna ganin sujjadar kamar tana cika matsawar goshi din ya samu ya zauna sosai hmm, a inda aka yi sujjadar sannan kuma hannaye ma suka samu haka sannan gwiwoyin kafa ma haka to suna ganin shi wa'ancan a farafin kadamai dama ai asali ne mutum lafiyar salau haka kamata ya fi zama a haka sai dan ko yaro ne dan tsantsani kaga shi duk inda ya samu dama sai ya ɗage kafarsa amma mutum da hankalinsa a ga yana sujjada kuma yana ɗage kafafunsa abin sai ya wani ko to shine karkashin wannan suke kawo magana to ina matsalar mutum ya yi sujjada ko akan dutse ko akan dandamali ko akan misali irin steps din nan na na kan bene ko akan kai koma dai akan menene babban abin la'akari shine ka tabbatar goshinka ya ya zauna yadda ya dace amma idan ya zamto goshin a ɗofale bai samu gindin zama ba to mutum kamar da yi sujjada ba ne to sai kuma arrafu minhu dagowa daga sujjada matsalar tsagowa daga sujjada babu wani cikin a'immatul madahib da ya saba sabanin ruku domin kakkaman ɗaya shi ruku guda ɗaya ne ake amma sujjada biyu kowace zaman kanta da, don haka idan ba kai ɗayar ba ka samu matsala shi sa ittifaqan kamar yadda al-imam al-maziri yake cewa أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقا رربي واتكان سجدا قدادي وأن واجبيني kusan bisa ne bisa duk ƙaulin magabata malamai babu wanda ya saba a cikin wannan yake domin ita sujjada komai tsawon da za ita sujjada komai tsawon da za to dai tana nan a matsayin lissafin guda ɗaya mutumin da ya sujjada sai ya minti goma sha biyar koshinsa a ƙasa sunansa wanda ya sujjada guda nawa guda ɗaya da mutumin da tsakanin sakan uku ya yi sujjada ya ɗago ya sake komawa shi kuma na biyun sunansa wanda ya sujjada biyu idan kawai in ka tashi bayani ka ce wancan ya daɗe ya tsawaita ta wannan kuma ya yi ta cikin gaggawa eh sai dai wannan mun gane wannan ko to shi ne a cikon wannan rukunin suke kawo ta matsala suka ce idan mutum ya ɗago daga sujjada ai ƙarshe dai hannayensa za su dawo kan cinyoyinsa ne ko kan gwiwar ƙafarsa ko haka ne haka ne to shi kenan da ya ɗago ba don babu wani dalili na rashin lafiya kawai sai ya ƙi ya cire hannayensa daga ƙasa kawai sai wani irin tsofalallen zama ya bar hannayensa a haka shi ma ya ɗanyi haka amma ya ɗago da goshinsa daga ƙasa a nan fukaha wasu daga cikinsu sun tafi akan sallar ta ɓaci wasu daga cikinsu kuma suka ce a'a ba ta ɓaci ba bisa fatawar sayyidina abdullahi dan umar da shi ya fatawar cewa sallar ta baki amma duk da al-imam al-qarafi a littafin sa al-furuq ya dan bijiro da wannan matsalar yace a ai mutum yayi asalin sujjadar da aka cinye yi kawai ya zo da wani abu ne wanda ba a sa shi ba wannan kuma ba za a bata mai aikin nasa ba amma dai lalle ya yi ba yadda aka ce kasan ba kowane abu ne idan ba kai ba aikin yake lalacewa a nan shi ne ma gabar da take muhimmanta ka fayyace tsakanin menene dole me abin da ba dole ba me abin da in ba a yi shi ba sai an zo an yi shi me abin da in ba a yi shi ba sujjada za ta iya ɗauke maka kuma har sai ya kai guda nawa ire-irensa sannan za ka yi sujjada kun gane to a nan gurin abin tambaya shi ne malam mai ashmawi shi da ya tashi kawai sai yake sujjada ɗagowa daga sujjada ashe a wannan wurin ba kamata ya ake zama tsakanin sujjada biyu ba ko ko idan muka ce dagowa daga sujjada to ya kunshi wannan zaman za a iya samun bambanci wanda kake ganin da ya ɗago kamar kibiya ya koma to shi a wurinsa ba a ce akwai zama ba tsakani ce akai dagowa tunda ku an ce dagowa ya ɗago bayan ɗagowa sai ne sai komawa da haka shi ba lissafin ne zama a wurinsa ya wannan matsalar take sai mu ce eh watakila ya yi wannan maganan ne yana mai wadatuwa ga barin ambatan zaman domin ai a sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dago tsakanin sujjada farko da ta biyu zama yake yi kuma shine mai fashin bakin yadda ake sallah bal ya tabbata ma yana yin wasu zikirai ko yana cewa misali rabbi ghafirli rabbi ghafirli Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu a wani lafazin yana cewa rabbi ghafirli warhamni wa'afini warfa'ni wahdini wajburni to kaga ko addu'a farkon ka dauka ai ta fi karfin a ce kawai an kamar kibiya da an dago a a koma wallahu ta'ala a'lam farilla ta goma yan uwa yake aljulusu min aljalsati al-akhirati bi qadri zaman tayya ko zama a zama na ƙarshe gwargwadon yadda mutum zai yi sallama aljilsati al-akhirati ko haka ne kenan nan yana nufin cewa zama ne wanda babu wani sauran zama bayansa domin sallar asuba ta shiga sallar juma'a ma ta shiga cikin lissafi kadalika salatul qasr sallah ne ne raka'a biyu ta ma ta shiga cikin lissafi ko na'am to yaya miqdarin yadda ake so mutum ya zauna da alal aqal duk irin saurin maganarsa sa a ce ce da malam ya naga haka kawai baka yi tahiya ba yace ai ni nayi kasan saurin baki ne da ni ai da sauri da sauri nake yin magana to fuqaha suka ce sai mu kwatanta irin wannan dan tsohon? ya kai a ce assalamu alaikum wannan shine asalin sallama ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan ya ci wannan miqdarin sai mu ce to shikenan sallar ka kaya amma dai mu dai a zuciyar mu akwai kaikayi wannan tahiyar wata irin tahiya ce akai dan ana sa ran kai tahiya kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsari daga musibu guda hudu muhimmai ko azabar kabari da fitinar da fitinar dajjal da kuma mai azabar wuta to duk a ce a ɗan wannan ƙanƙanin lokacin duk kai طيب sai farilla ta goma sha ɗaya ya ce assalamul mu'arrafu bil alifi wallah sai kuma sallama wanda ake kawo lafazin ya zama akwai alifun da lamun Shi ne assalamu alaikum kenan bisa ƙaunin mana idan wani ya zo ya ce alaikum bai sallame ba sai mu zo magana cewa to gafa walan kana yin sallama ma kai magana ko ya shi magana yana sallah ko kuma ya ce salamun alaikum ko ya kawo wani lafazi daban to a nan gurin ne akwai matsala ko kuma shi ma mun san sallama babu saɓani tsakanin fukaha wurin wajabcin domin shi ne ma marufin sallah kamar yadda takbiratul ihram ita ce mabudin sallah to kuma me yin sallama a ƙarshe shi ne an kammala sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne tahrimuha takbiruha tahrimuha taslimuha tahliluha abubuwan da ba su halatta gare ka ba ka yi su da zarar ka ce Allahu akbar abubuwan da suka halatta gare ka kai na daga magana da hira da sauransu da ka ce Allahu akbar to sun dakata ba magana kai hira ba magana hira ko magana ko abin kamar yadda kuma wannan abubuwan da zarar ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to shikenan sun halatta gare ka ba sai ka kammala lazumin ka ba wani yana ya sallame yana lazumin sarki salamu alaikum koyi haka ana ba magana to wannan dai ba a sallah kake sai ka tsara wa kanka sai magana eh eh sabanin misali kana ta biya wani ya maka sallama kaga ai ba za ka ba za ka amsa shine malamai suka ce amma idan muka samu wannan misali mun yi mun yi mu koya mai yadda ake sallama saboda ko dai bai iya magana ba ko nauyin harshensa ya kasa koyar wannan lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma to suka ce anan sai mu ce masa to idan za ka yi sallama ka sa a ranka cewa na yi niyyar kammala sallama na yi niyyar yin sallama shi ke na fita daga sallama kamar da za mu ga suna kawo wannan misali ɗin a wurin misali yanzu wanda lokacin shan ruwa ya lokacin shan ruwa ya sai abadan sai ya kasa samun abin da zai ne zai buɗe baki shi kenan suka ce a fara bin niyya sai ya kudurta a zuciyarsa cewa ya sha ruwa shi kenan hukuncin hukuncin wanda ya sha ruwa ne zai samu ladan gaggauta shan ruwa an gani ina eh, na'am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 kamar yadda ya tabbata yana cewa assalamu alaikum eh za mu zo kan wannan gabar ita ma insha bal akwai wani kauli a cikin mazhab da yake cewa wanda ma ya kasa faɗar sallamar da arabiya amma zai iya faɗa da yarensa to suna ganin abin dogaro ma idan ya yi sallamar da yarensa sallar ba ta ɓaci ba saboda kawai iya abin da zai iya ke kada ka dinga suran ka cewa duk wannan ba zai yi ba a zai iya yi wa akwai mutanen da subhanallah da abin da za ka yi kokarin lakanta musu shi ba wani ne wani iya faɗa ba eh saboda imma saboda ko girma ko wani yanayi ne cikin yanayi ka wato za ka ga dai shi dai addinin da yake daga Allah yake subhanahu wa ta'ala kawai ana so ne ka yi shi daidai gwargwadai dadi iyawarka ba za a samu wani situation da za a ce completely wai ba za ka iya practicing din addinin ba kuma addinin ya ce maka dole sai kai babu wannan to yaya yanzu nan mun kawo sallama ko to yaya ake sallama shine tambayar mana, ya ya kamata a yi sallama bari karanta mana bayanan waɗannan malaman sai mu zo mu mu jiya ake sallan al-imam ibnu abi zayd al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta matnul risala yana cewa thumma taqul assalamu alaikum yace sannan sai ka ce assalamu alaikum yace taslimatan wahidatan an yaminik sallama guda daya ta bangaren damanka yace amma taqsidu biha qubalata wajhika amma kana me nufar gaban fuskar ka ma'ana limamin ka kai wa ita daga kan limamin ka zuwa daman ka haka ne Wata wa tatayamanu bi ra'sika qalilan sai ka dan damanta da ne da kanka dan kadan hakaza yaf'alu al-imamu war-rajulu wahdahu yace haka liman zai haka kuma mutum shi kadai zai yi wa amma al-ma'mum yace amma wanda yake mamu mai bin sallah wa yusallimu wahidatan to shi kawai sallama ɗaya zai yi ya tayamanu biha qalilan kawai sai sai ya damanta da ita ɗan kaɗan. an gane yace wa yaruddu ukhra ala al-imam qubalat على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد على من كان سلم عليه عن يساره هكذا كما shi dai mamu din mana in ya zo a matsayin mamu to shi kenan zai ishara da sallama nan zuwa ga limaminsa sannan kuma sai ya juya nan ya mai da ita idan akwai wani ne a hagunsa fa in lam yakun sallama alaihi ahadun lam yurda ala yasari shay'a mun san asalin fatawar malikiya su sallama dai suke ɗauka an gane saboda dalilin amalu ahli madina kamar yadda za mu zo mu ji malik rahimahullahu ta'ala yana cewa abin da yake yana da yawa kenan a madina assalamu alaikum na farko kenan na biyu ijma'i ne tsakanin fuqaha cewa da zarar mutum yayi wannan sallamar guda ɗaya sallarsa ta ce abin ya tambaye ka yace shi fa yana yin sallamar daman nan yayi haka zai ta hagun sai alwala kuma sai ta ta lalace ya kenan sallar ta cika ko za mu ce ma ai akwai ragowar sallama a wurin hanabila sallama biyun duka farilla ce in kai ta dama kai ta ta da haka a wurin su kayi ta dama baka kai da yin ta ba sallar ta lalace da haka sai a je a wannan amma a wurin malikiya ne sallar ta cika kuma a wani wurin zaka ga sun ce a yi sallama ta biyu mura'atan min khilaf wannan ba alhamdulillah yanzu abubuwa ilmi ya daɗa yawaita baya cikin matsalolin da za a abin nan rikici da juna ko sai zai sa za ka yi mana sallama guda ko kuma wanda yake yin sallama guda yake zai sa za ka yi mana sallama biyu to amma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sallama ɗaya fi ko sallama biyu القاضي عياض ينا سوى أجماع العلماء على أن من سلم واحدة تمت صلاته malamai sun yi ijma'i duk wanda ya sallama ɗaya sallar sa ta ce الإمام النووي في أجمع العلماء الذين يعتد به على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة malaman da ake izina da magana sun haɗu a kan cewa abin da yake wajibi gane da sallama shine ne sallama ɗaya amma idan ka daɗa wannan kuma neman daɗin lada ne da haka a dunkule kenan sai mu ce mashhurin mazhabar malikiya sallama guda an gane da zarar ka yi ta farkon nan to sallah ta cika ragowa kuma dai dan abin da ba a rasa ba mun dan abin da ba a rasa ba shine al-imam an-nafrawi yake cewa wallazi ra'a malikun al-amala alayhi al-iqtisar ala wahida haka maliku ya gani cewa takaita akan sallama guda sai ya ce walakin yace amma kaga qad alimta hakika ka sani anna min alwara'i mura'at idan mas'ala akwai tattaunawa da jize tsakanin malamai to ya kamata ka kalli wannan abin kada kai watsi da wannan da kai sallama ka duk shi kenan ka fita daga cikin mai rudani almuhim na kawo wannan misalan ne dan a san cewa abin ake kai sallama ɗaya alwala ta lalace to anan mutum ba sai ya je ya sake alwalarsa ba shi kenan sallarsa ta cika wal ilmu inda Allah ta'ala to ina maganar da muke ji cewa akwai sallama ta uku ma ko babu maimakon biyu ma akwai har uku hmm? ko ba taɓa jin wannan ba to ba taɓa ji ba kawai mu yake in kuma an ji sai mu sako akwai ta uku to shi ne to tawan wurin bayanin yadda surar ta shi ne wasu suke ɗauka kamar ma Allah kai tare da cewa a cikin muktasar malam ya ce wa raddu muhtadin ala imani thumma yasarihi wa bihi ahad to kaga dama akwai ta dama kenan ko wa raddu muqtadin ala imani da kuma raddin da ne wato mamu zai yi wa limaminsa kaga kusan limamin ya fara fuskanta sannan dama kaga sun lissafa kamar ta zama biyu sannan hagunsa idan da amma wa illa wannan sifar da muka faɗa din haka take kaka zo ka ce an ce uku ce nan assalamu alaikum wa rahmatullahi nan assalamu alaikum kuma da su zo su zuwa kun ba ka buƙatar sai ka abun ba faɗa ba kawai haka noman za ka faɗa yadda kake magana in eh, ba ka buƙatar eh, ni wannan nasi Allahu a'lam ina ganin kamar nau'i ne na wasu wasi banda wannan ka lura akwai masu kambara da ƙarfi in ya kabbarar in ya a hankali sai ya ji kamar kabbarar ba sai ya yi da ƙarfi ba ka buƙatar wannan musamman ma idan a masallaci ne za ka yi wani da shi wani ya zo kawai ya abin da za ka jiyar da kanka yi abin da za ka jiyar da kanka amma yayin da ka daga muryar nan to wani mamun sai da shi imamun ne ma ya kabbara sai ka ga yana neman ba buƙatar wannan eh na to sai farilla ta goma sha biyu a tuma'nina mun ka ce a baya mun yi magana a kan shi ne kowace gaba zamto duk sanda kake wata gaba a cikin sallah to kowace gaba ta jikinka ta daidaita a inda take ta tsaya a inda take wanda za a yi za siffanta ta da cewa wani ne zuwa ne kamar yadda kuma yanayin rashin gaɓoɓin ba sa daidaita su tsaya a inda ya dace za a ci kai wane ba shi da nutsuwa ko kenan ka ce kamar ita kuma nina wato ɗaukan ɗan wani lokaci haka a ƙayyade wanda za a ga akwai alamun nutsuwa ta tare da kai wannan ita ce nina. ko eh ita ce nina. to sai dai za mu ga cewa wannan kuma nina din kenan duk abin da ya ƙaru akan wannan ya zama sunna duk abin da ya da a sama da wannan ya zama sunna amma idan ta kai daidai haka yadda za a siffanta mutum a ce wane mai nutsuwa ne yadda ba zai fada irin hadisin da alaihi sallam ya ce wancan je kai sallah baka sai je ka sake sallah ka baka yi sallah ba wannan ita ce asalin abin da yake wajibi ko eh na duk da mun ga cewa wasu daga cikin a'immatul mazhab su sun lissafa kuma amina a matsayin sunna shi yasa za mu ji kamar zaruk yana cewa man taraka tuma'ninata a'ada fil waqti 'ala al wanda ya bar rutsuwa to inda ragowar lokaci zai ne rama to wannan fatawar an gina ta ne akan cewa ba dole ba ne amma kaga bayanan da muka yi a baya zance yana nuna cewa lalle ya kamata a kula da ita to shi yasa zance mafi rinjaye kuma nina tana cikin ne farillai kuma akan wannan shi al'allama hali ya tafi a cikin al-mukhtasar ya ce na tuhu da kuma nutsuwarsa farilla ta goma sha uku al shi al shine daidaito ta yadda mutum bai tankware ba bai wani sulkuya ba kamar yadda kuma bai tura cikinsa bai baya shine i'tidal bisa ga wannan nema ai da yawa su ba su ce idan mutum yana sallah ba wurin da yake sujada zai kalla so da a tunanin su tun da ana magana i'tidal idan ba yi wasa ba wurin garin ka je ka i'tidal in kai haka to ba a samu i'tidal ba a wurin su shi yasa zaka ji suna cewa mutum gaban sa zai kalla ko mun tattauna wannan matsalar da yawa a wajen lokacin ko eh na'am kaga dalilin su kai sujjada har sai ka daidaita a sujjada sannan sai ka dago kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa al-muqi salati sai farilla ta goma sha hudu menene yace ala ku at-tartibu baina af'ali salati ko wa aqwaliha haka ne ya kare guda nawa kenan kuka samu ok to dama ai in kuma ke ba ne muku ishara cewa a wata nufka ya zo cewa sha hudu ya ambace su a can a wata nuskar cewa ya wata rutibul adai wata rutibul adai yana nufin jerantawa tsakankanin ayyukan sallah da maganganun ta kamar yadda ka ga an siffanta ma haka za ka fara sallah kada ka ce bari fara ta ne sama da ƙasa eh, ƙasa zuwa sama ka ce ni da sallama yau zan fara sallah mai ribas ne a alana ne kai haka ka yi ta yadda aka nuna mu. domin sallu kama ra'aytumuni usalli shi yasa da ijma'in su abin mutum ya akasa to sallar ba sai ba sallar ba sai amma ga wata tambaya sun ce sun yi ijma'i sun ce duk wanda bai jeranta ba bai yi tartibul ada ba a sallah sallar ba ba amma a wurin alwala kuma mun ji ba su ce haka ba shi yasa muka ji har ahnaf suna ganin zaka iya faruwa ta kafa ni wannan akwalin da nake faɗa ana sa ba sa yi wa hutu ya kamata a daina fadar su ko kada su zama matsala ga wani ya je ga alwalar da ya saba yi ya canja ya dinga wata irin alwala a ce ya ta ta aiki ilimi faɗi ne da shi wannan ma duk karatu ne a ganin ku me yasa aka bambanta tsakanin alwala da sallah a hmm? wala dalilai ne kamar haka dalil na farko suka ce ayar alwala da ta zo an yi al'afu bil waw al'afu bil waw an jingina wannan hukuncin akan wancan aka jingina wancan akan wancan to a fashin bakin yaran larabcin wannan fadla ya tazi ba lallai ne yana nufin a yi ajiyar ba kamar misali in ka kalla abin ta ɓangaren salon harshe ne tunda ai shari'a musulunci ta sauka ne da harshen arabiya suka ce saɓanin sallah shi a da ya sallah cewa ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to kuma abinda malamai suka rawaito ba ta ganin ya saba haka to kai sai ka zo kai kai ka saba haka sai a ce a ah, kai waye malamin ka wannan dai ba irin ta manzon Allah ba to wannan sallar ba ka da ta wannan gurin ne suka ce to ba abu wasu daga cikin malamai bayan tartibul ada sun kawo ma'rifatul waqti sanin lokaci akwai bambanci tsakanin shigar lokaci da muka ji a farko da kuma sanin lokaci abu ɗaya ne ko abu biyu sanin lokaci na'am to shi wannan dai ɗaya daga cikin shirrah na ashmawi da ake kiransa bukhait al-qadi shi ya kawo wannan har ma a waƙe inda yake cewa awwaluha ma'rifatu al-awqati wa niyyatu ad-dukhul fi as-salati haka yake to ya za mu fassara ma'rifatul awqat ma'rifatul awqat dai zan kun cewa a matsayin kana musulmi ka san cewa ba wai da wannan abubuwan ba ga yadda lokutan sallah suke farawa yadda kuka lissafo din nan a wani zamanan da muke cewa asuba a zahar rana ta zawali la'asar har zuwa ƙarshe ya riga ya san lissafin wannan domin yana ganin to kenan ma'ana kamar sai an samu ma'arifatul auqat sannan kuma a samu dukulul waqt e eh, kama san lokacin ta eh na sani ta duba ta duba ta eh to yanzu yi to an samu eh an gani amma wasu suna ganin a kamar kusan abu ɗaya ne amma dai da ɗan bambanci ta ɗan gaskiya kamar mun zo a daidai ko bayan wannan sai ne ana sai fasul fi bayani a wukatun sala ko na'am akwai sunan sala na'am akwai ne to shi kenan to in haka ne akwai abin da nima na yanki wasu daga cikin fukaha suna dada wata farillar sai ta zama farilla ta goma sha shida shine niyyatu da'i. niyyar koyi da liman niyyar bin liman ma'ana ga mamu kenan ko eh ita wannan niyyar malam ashmawi bai kawo ta a nan ba sai ya kai ta babul imama za mu karanta ta a can sai yake ganin kamar ta fi dacewa da can wurin abin da ya shafi limanci sai ya tura ta can ina ganin ta wannan mujale ta za mu karanta a can to shi kenan to ƙarƙashin wannan bar ne wata ɗauraya wanda abubuwan nan suna faruwa da yawa a masallatanmu mutum ne zai shigo jam'i ya kurce mai ko kuma a'a ba a yi jam'i ba kamar masallaci ne na ɗalibai a cikin makaranta da rabo wura za ka dinga ganin irin wannan a lokuta na jaraba da sauransu sai zo sai ya tada sallah yana da kwaɗayin ya samu jam'i amma wani dalili ya sa jam'in tukunna bai halarto ba to yana cikin sallarsa sai wasu mutum biyu su shigo su kuma tsammanin su na fila sai su kawwame su kuma su fara gani. to shin a wannan yanayin ne ya kamata ya yi tunda ya fara aikinsa ya kammala ko ko a'a ya sallame ya bujan hmm? me ya kamata yi hmm? wallahi dai a malikiyance suna ganin cewa ya fara ne da niyya ta infirad ne cewa shi kadai zai sallah to a wannan gabar kuma ba yadda za a yi na farko dai katse aiki suna ganin laifi ne Allah jalla wa'ala yana cewa ya kuwa da suka yi imani kan ku ɓata ayyukan la tukulu a amana in hmm? su ku ɓata ayyukan haka ne kun haka ne kaga sai su gaba da sallar to irin wanda zaka ga wani zubin yana maimaituwa a wata matsala kamar haka mutum ya zo ya samu tahiyar ƙarshe yana kwaɗayin ya samu jam'i sai da ya zo kuma Allah bai rubuta zai samu ba sai ya samu tahiyar ƙarshe wani ma iya sallama ya samu ya tashi zai ko sai wasu su shigo kawai sai su fara jami'i sai ya katse kuma ya je ya bi su shi ma wannan khilaful aula ya saba abin da yake ai dama ma'aikin salam cewa yayi ku zo wa sallah cikin nutsuwa Abin da kuka riska ku sallata abin da ya kubce muku kurama ko ku cika to kaga amma kai ka zo ka faro kuma ka yanke sannan ka tafi can idan kai wannan za ka samu ladan zuwa ka daina lissafin ta dole sai ka samu raka ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu shine kai sallar jami'a ko me ka riska tare da liman in Allah ya da ana sa ran ka samu ladan jami'a kawai dai kakka haɗa kanka da wanda ya zo ya riski takbiratul ihram kamar yadda wanda ya riski takbiratul ihram shi ma ba zai hada kansa da wanda yana cikin masallaci ba liman ya kiran sallah yayi intibaru salah shi da ya sallah eh wani kullin darajatu min ma'ani kowa da ka gani yana da abin nan din da kan kana san alkhairi to sai kai himma kai san mako an ce wani cikin magabata yana cewa yau shekara arba'in kabbara harma ba ta kubce mu amma wai subhanallah aka ce yana rufe bakinsa ne ga gashi an fito daga masallaci shi ne malamai suke faɗar wannan cewa idan mutum yana wani aikin alkhairi ya yi ƙoƙari ya ɓoye ya bashi shi tsakaninsa da Allah don kuma kai wasa ba sai shaidan ya zo maka tana shi ko ba ya faɗa ba ne don wani abin nan yana himmatar da wasu ne to sai aka ce to yau ba takbiratul ihram din ba ma salatul jama'a ma ta kuce eh la samu ina ganin kamar nan ne ya dace mu tsaya idan mu tashi sunan sala abinda muka faɗa daidai Allah ya fana da mu kuskuren da muka yi Allah ya fahimtar da mu daidai mana abuwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk